da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 A mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zikanci tare da ku a cikin shirin. Ga kuma yana abubuwan za mu gabatar muku. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin bayan labarai. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo gatsina ya shirya kuma zai gabatar. Bayan shi kuma akwai shirin nan na duniyar mu a yau. Kamar yadda muka saba gabatarwa. wanda yake muku bayani kan al'amuran da suka shafi ƙarshen duniya daban-daban. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan namu leƙa Iran wanda mafi yawanci kan mai da hankali ne kan abubuwan da suka shafi ƙasar Iran kama wuraren tarihi ne ko kuma wasu abubuwa muhimmai da suka faru a cikin ƙasa. Wanda da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkan shashin da muke tsara za mu gabatar muku a shirin namu na dare yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ammar Hakim ya gargaɗi ƙasashen yamma da su guji ko kuma kiyaye tsoma baki a harkokin gidan ƙasar Iraki. Sarkin ƙasar Maroko ya yi magana tun bayan ɓarkewar zanga-zanga a ƙasar a karan farko. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da yunkurin Tony Blair na yiwuwar shiga gwamnatin Gaza da za a kafa bayan dakatar da buɗe wuta. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ammar Hakim ya ragaɗi ƙasashen yamma da su kiyayi tsohon baki a harkokin cin gidan ƙasar Iraki rahotanni sun bayyana cewa Sayyid Ammar Hakim, shugaban kungiyar Wisdom Movement na kasar Iraki, ya kaddamar da yakin neman zaɓe, inda ya kira da a haɗin kai na tsakanin al'ummar ƙasar kuma gargaɗi ƙasashen waje da su guji tsoma baki a cikin harkokin ƙasar. Waɗannan bayanai suna zuwa ne a dai lokacin da ƙasar Amurka take matsin lamba kan ƙasar Iraki na ta rusa ƙungiyar Hasbu wato Hashidu Sha'abi. musamman bayan abubuwan da suka faru a ƙasashen Siriya da kuma a ƙasar Labanan. An kafa ƙungiyar ta hashtun sha'abi ne ƙarƙashin umarnin babban malamin addini na ƙasar Ayatollah Sistani kuma tun wato wannan ƙungiya ta haɗe tana ayyuka a ƙasar na taimakawa al'umma. daga ƙarshe hakim ya zata cewa al'ummar iraki ne al'ummar iraki ne kawai suke da haƙƙin yanke hukunci ba tare da ingiza su ba duk da matsin lamba da take fuskanta daga ƙasashen waje ya ce muna son iraki madaidaiciya mai mutunta aƙidar al'umma da suka fi yawa ko kuma rinjaye a cikinta saboda iraki ta kowa ce babu wani mutum ko gungun jama'a da zai iya yin abu shi kaɗai ba tare da shawarar juna ba gwamnatin ƙasar indonesia ta hana tawagar wasannin gymnastics ɗin isra'ila visa shiga ƙasarta. ta bayanan da suka fito daga kasar indonesia sun nuna cewa gwamnatin kasar ta ba da biza ga tawagar ta ki ba da biza ga tawagar wasannin gymnastic na haramtacciyar kasar isra'ila da aka shirya za a yi wasan a birnin jakarta a wannan wata da muke ciki domin nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a yankin gaza wannan matakin yana ƙara nuna irin yadda batun kisan kiyashi na gaza ya yi tasiri sosai hatta a harkar wasanni ƙasar da ke da yawan musulmi tana aikewa da saƙo ne na siyasa ta hanyar takawa 'yan wasan isra'ila birki da kuma neman goyon bayan al'ummar duniya ga al'ummar falastinu ana sa ran cewa tawagar wasan jimnas ɗin haramtaccen ƙasar isra'ila za ta shiga gasar jimnas na duniya da za a yi a jakarta a wato daga ranar 19 zuwa 25 ga watan wannan wata na Oktoba da muke ciki. Wannan ba shi ne karan farko da gwamnatin Indonesia take ɗaukar mataki kan 'yan wasan Isra'ila ba. A shekara ta 2023 ma, Indonesia ta kasa samun damar shirya gasar ƙwallon kafa ta 'yan kasar shekaru 20 da FIFA ke shiryawa bayan da ta ƙi yarda ta Isra'ila ce kasar ta, so da bayyana goyon bayanta ga al'ummar Falastinu. Ƙasar Cuba ta bayyana ba da kyautar Nobel ga ɗan ƙasar Venezuela, Manchado a matsayin abin kunya. Shugaban ƙasar Cuba Miguel Diaz Canel ya yi da matakin da kwamitin da ke ba da kyautar Nobel a duk shekara ya ɗauka na ba da kyautar ga ta wannan shekara ta 2025 ga ɗan adawan ƙasar Venezuela, Maria Corena Machado, inda ya bayyana shi a matsayin abin kunya. Matakin na Diaz Canel yana nuna irin yanayin zaman tankiya tsakanin gwamnatocin Latin Amurka da kuma ƙasashen yamma, kuma yana nuna cewa rabuwar kawuna kan wato wanda aka amince da shi a matsayin mai inganci a ɓangaren dimokuraɗiyya kuma ya haifar da rashin zaman lafiya a yankin. Yana mai cewa babban abin kunya ne a ce kyautar Nobel ta zama wato ta zaman lafiya a miƙa ta ga wadda ta janyo tsohon bakin soji a ƙasarta. Wannan yana nuna irin wato yana nuna irin rabuwar kai da aka samu a faɗin Latin Amurka game da ma'anar zaman lafiya da kuma dimokuraɗiyya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da yunkurin Tony Blair na yiwuwar shiga gwamnatin Gaza bayan dakatar da buɗe wuta. Rahotanni sun tabbatar da cewa babban jami'in ƙungiyar Hamas basin na'im ya yi watsi da duk wani ƙoƙari na yiwuwar sanya hannun tsohon wato na yiwuwar sanya hannun tsohon firaministan birtaniya tony blair a gwamnatin da za a kafa a yankin gaza bayan sanar da dakatar da buɗe wuta da aka yi a baya-bayan nan har ila yau basim ya kara da cewa ƙungiyar tana maraba da ƙoƙarin da shugaban ƙasar amurka donald trump yake yi da kawo ƙarshen kisan kiyashin da isra'ila ke yi a gaza shekaru biyu kenan sai dai sun yi gargaɗi cewa ba sa maraba da Tony Blair game da take wata game da taka wata rawa a sabar gwamnatin Gaza da za a kafa bayan tsagaita wuta. Ya ce idan aka zo batun Blair kila mu Falasɗinawa da Larabawa da kasuwar ƙasashen musulmi muna da mummunan sura a kansa har yanzu muna iya tunawa irin rawar da ya taka wajen kashe dubban mutane a Afghanistan ko miliyoyin fararen hula a ƙasashen Iraki da kuma ƙasar afghanistan sarkin Morocco ya yi magana tun bayan barkewar zanga-zanga a ƙasar a karan farko. Ƙungiyoyin matasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Morocco. Sarki Muhammad na shida ya buƙaci wato zababbun jami'ai a ƙasar da su daina jan ƙafa wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar. Yana mai cewa inganta harkokin ilimi da kiwon lafiya Shi ne abin da ya kamata su mai da hankali da ba muhimmanci an jima ana wato dakon jawabin sarkin na wannan sarkin a wannan juma'a don bayan da masu zanga-zanga suka fara mamaye titunan biranen kasar kusan ko a wanda dare tun daga ranar 27 ga watan da ya gabata na satumba masu zanga zanga dai wadda ake yi wa lakabi da jenze na ci gaba da kiraye-kiraye a kawo sauyi ko da yake a yayin jawabin sarkin na wannan juma'a bai magana kai tsaye game da ita ba wannan zanga-zanga dai ta samo asali ne bayan samun rahoton mutuwar wasu mata, mata guda masu juna, juna guda biyu ko kuma masu juna biyu a su takwas a asibitin gwamnati na birnin agadir kuma ita ce mafi girma cikin shekaru da matasan ƙasar suka yi da nuna ƙin jinin gwamnati inda suka buƙaci a inganta fannin lafiya da ilimi tare kuma da kan ko kuma tare da suka kan, kashe biliyoyin kuɗi domin gyara filayen wasannin ƙwallon ƙafa da za a yi amfani da su a gasar cin kofin duniya a nan gaba. To ma saurare ƙarshen labaran duniya ke naka saurara, yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na sharhin bayan labaru, ai saurare lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da cika shekaru biyu da fara yakin tufanul Aksa wanda kungiyar Hamas wacce take iko da Gaza ta fara a kasar Falasinu da aka mamaye tare da hamji kasar Isra'ila. A daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da yakin tufanul Aksa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya sake nana ta kiransa na kawo ƙarshen yaƙi a gaza ya kuma bayyana cewa yawan rayukan da aka rasa abin baƙin ciki ne sosai a wannan yaƙin kuma an take haƙƙin bil'adama mai yawa a lokaci guda ya sake buƙatar a kawo ƙarshen wannan yaƙin da kuma zubar da jini guterres ya ƙara da cewa asarar rayuka da aka yi a gaza yana buƙatar ƙasashen duniya su mai da hankali zuwa gare shi sannan ya buƙaci ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa a duniya da su gaggauta yin abin da ya dace don ganin sun aiwatar da ayyukansu a gaza sannan ya yi kira ga 'yan siyasa a duniya da su dawo da hankalinsu kan wannan al'amarin don kawo ƙarshen zubar da jini a gaza yakin wanda aka fara shi shekaru biyu da suka gabata ya zuwa yanzu ya laƙume rayukan mutane fiye da dubu sittin da bakwai a cikin falastinawa yayin da wasu 170 kuma suka ji rauni sannan ya jawo barnan dukiyoyi masu yawa har ila yau ya bar wasu dubban mutane wa'anda ba a san inda suke ba babban sakarin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye Guterres ya sake nana ta kiransa a dakatar da yaƙi a kuma tsakaita buɗewa juna wuta a Gaza. A ni ɓangare kuma yaƙin tufanul aksa ya cika shekaru biyu a daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sake gabatar da wata shawara ta abin da ya kira na kawo ƙarshen yaƙi a Gaza idan ƙungiyar Hamas ta amince da shi. sai dai kamar yadda ya saba bai taɓa gabatar da wani abu ba sai tare da barazana ga ƙungiyar hamas a cikin 'yan watannin da suka gabata ma ya gabatar da wasu shawarori don kawo ƙarshen yakin ga ƙungiyar hamas sannan a ɗayan ɓangaren kuma ya buƙaci hamshiksar isra'ila ta yi amfani da wannan damar na taruwan shugabannin ƙungiyar hamas eh, a doha wato ya kashe su gaba ɗaya sai dai allah ya kare shugabannin kungiyar wanda suke taron a cibiyarsu a birnin doha amma hare-haren bai same su ba duk da cewa an kashe mutane biyar a hare-haren na doha a wannan karon ma dai shugabannin hamas sun fito sun bayyana amincewarsu da shawarar da trump ya gabatar amma suka ce akwai bukatun a tattauna a kan wasu al'amura da ya gabatar wa'anda kuma suke buƙatar tattaunawa da ma bayyana yadda za a aiwatar da su jagoran junju halin musulunci a nan ƙasar iran imam said ali khanai bayan an fara yakin tufa al-aqsa da yan kwanaki ya bayyana cewa hamsin ƙasar isra'ila bata taɓa gamuwa da yaƙi wanda ta yi asara a cikinsa kamar wannan yakin na tufanul aksa wato na ranar 7 ga watan oktoba ba ta yi asara a ɓangarori daban-daban wanda ya hada na soje da kuma ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa kuma ƙarshen nasara yana ga wa'anda aka zalunta wanda kuma su ne falastinawa jagoran ya bayyana cewa yakin tufanul aksa ta maida isra'ila baya sosai wanda da wuya ta sake komawa kamar yadda take a da wannan duk tare da cewa dubban falastinawa sun rasa rayukansu a yakin kuma an maida zirin gaza kufai har ila yau a cikin shekaru biyu da suka gabata ne da hamdu kasar isra'ila ta shiga yaƙi da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon inda a ƙarshen yakin shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya shahada tare da wasu kwamandoji da dama na ƙungiyar ta hezbollah hamdu kasar isra'ila dai ta kasa shiga ƙasar lebanon ta mamaye ta duk tare da makamai masu karfi da take da su sun gamu da turjiya daga kungiyar hezbollah wanda da ƙarshe bayan fafatawa na kwanaki 60 suka buƙaci a dakatar da buɗewa juna wuta banda haka amshi ƙasar isra'ila tare da amurka sun farwa ƙasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu a cikin watan yuni da ya gabata inda a nan ma ita ce ta buƙaci a zagaita buɗe a juna wuta wannan bayan da makamai masu linzami na kasar iran suka rugurguza wurare masu muhimmanci na tsaro da tattalin arziki da kuma sauransu a hannun kasar isra'ila sana'a cikin shekaru biyu da suka gabata ne kasashen yamma tare da taimakon gwamnatin ƙasar turkiyya suka tallafa wa ƙungiyar 'yan ta'adda ta hayatu tahrir sham karkashin shugabancin abu muhammad julani suka kwace ƙasar syria daga hannun shugaba bashar al-assad wanda shi da babansa suka yi kimanin shekaru hamsin suna shugabancin ƙasar ta syria kuma sun hana yanzu kasar isra'ila mamayar ƙasar ƙasar syria tana faɗawa hannun hayatu tarihi sham ko kuma tana fita daga hannun shugaba bashar al-assad hamshi ƙasar isra'ila ta shiga ƙasar ta lalata dukkan makamai masu linzami da masu kakkaɓo jiragen sama da kuma dai masu muhimmanci wanda gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad suke da shi suka mai da ƙasar siriya ƙasa wacce bata da sojoji bata da kuma makamai wanda za su tunkari hamci ƙasar isra'ila da su banda haka amshi kasar isra'ila ta ci gaba da mamayar ƙasar ta siriya sannan hayatu tarihi sham karkashin jagorancin ahmad shar wanda aka fi saninsa da abu muhammad ajulani ta shiga cikin matsalolin tsaro fiye da na lokacin bashar al-assad ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka shahara kamar da'ish duk sun shiga ƙasar ta syria sannan sojojin jolani da kansu sun je yankunan alawiyawa a bakin tekun mediterranean inda suka kashe da dama daga cikinsu turawa wa'anda su ne suka samar da wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda tun farko sun ɗora jolani kan kujerar shugabancin ƙasar syria kuma sun ɗage wa ƙasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar a zamanin shugaba bashar al-assad amma duk da haka ƙasar tana cikin tashe-tashen hankula wanda a faɗin duk masu hankali hanji ƙasar isra'ila ce take haddasa su don hana zaman lafiya a ƙasar masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Masu wurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan Oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin dai an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wani yarjejeniyar tsaro dai ta bukaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa duk ƙasar da aka kaddamar da yaƙi akan ta a tsakanin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya a lokacin da ya kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzu a ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar china babba sarkin kasar china na wannan lokaci cin kai chek ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman ma dai amurka suka yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 20 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga kasar china. masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan da ya sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun yancin kai da ƙarshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin ƙasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sai da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah burjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi togogi a madadinsa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman sunna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin Sheikh Mahmud Shaltut babban shehin azhar na lokacin. A zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali khamenei wannan majalisa tana da bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a madaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar ma yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suke magana kan harkokin siyasa tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan labarai da suka danganci tsakaita budewa juna wuta a zirin gaza wanda shine labari na gaba-gaba a duniya a halin yanzu da farko dai bayan an share shekaru kimanin biyu cur ana fafatawa tsakanin dakarun kungiyar hamas bayan kisan falastinawa kimani dubu saba'in daga ƙarshe dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar da wata shawara ɗauke da abubuwa guda ashirin na kawo ƙarshen yakin inda kuma ya buƙaci kungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin falastina masu gwagwarmawa a gaza su bashi an san amincewa da wannan wato shawarar tasa da gaggawa da ƙarshe dai bayan nazarin abin da ya zo cikin shawarorin ƙungiyar hamas ta ba da sanarwar amincewa da shirin tsagaita buɗewa juna wuta tsakaninta da hamshi ƙasar isra'ila amma bata amince da wasu daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shawarar tsagaita bude wutan ba sai dai kawai za a tattauna batunsu a nan gaba bayan amincewar ne dai wato tawagar masu tattaunawa na hamshe isra'ila da kuma ƙungiyar hamas har ila yau da kuma kasashe masu shiga tsakani daga kasashen larabawa da ko musulmi suka gudanar da taro a wani wurin taro da ake kira sharma sheikh na ƙasar masar inda suka fara tattaunawa kan yadda za a daina budewa juna wuta da kuma kawo ƙarshen yakin da kuma yadda al'amarin zai kasance bayan haka ne dai a ranar laraba wato 8 ga watan oktoba da ta gabata aka ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen yakin tufanul aksa wanda kungiyar hamas ta fara a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 a gaza da hamshe kasar isra'ila tare da yadda wato za a aiwatar da mataki na farko na wannan tsage ta buɗe juna wuta shugaban ƙasar amurka donald trump ne dai ya ba da wannan sanarwar tare da gabatar da wata taswira kan yadda janyewar sojoji hamshin isra'ila za ta kasance a gaza sannan ya ba da umarni ga firayim ministan hamshin isra'ila benjamin netanyahu ya dakatar da bude wuta a gaza sannan ya yi shirin janye sojojin hamshin ƙasar isra'ila daga yankin wannan abin da ya faru a ranar laraba takwas ga watan oktoba kenan amma idan muka dubi abin da ya zo kafin wannan tsagaita a wutan bayan shekaru biyu cur da yaƙi ƙasashen yamma sun bayyana goyon bayansu ga amurka isra'ila a kisan kiyashin da take gudanarwa a gaza bayan fara yaƙi da hamas a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da faɗin cewa hamsar isra'ila tana kare kanta ne daga ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin falastina wanda suka kira su 'yan ta'adda tunda su ne suka fara yakin na ranar 7 ga watan oktoban shekarar ta 2023 daga baya ɗaya bayan ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yamma sun zo hamji ƙasar isra'ila birnin tel aviv inda suke tabbatar da goyon bayansu ga hamji ƙasar isra'ila a yakin na gaza kuma daga ciki har shugaban ƙasar amurka na lokacin wato joe biden da sauran shugabannin kasashen turai kama daga shugaba emmanuel macron na kasar faransa da firaministan kasar birtaniya na lokacin da kuma shugaban kasar jamus duk sun goyi bayan kasar isra'ila a yakin da kasar isra'ila take yi da falasinawa a gaza suna kuma aika mata makamai an kiyasta cewa amurka ta kashe wa kasar isra'ila makamai na dala amurka fiye da biliyan 21 a cikin shekaru biyu da suka gabata wajen kashe al'ummar gaza banda haka wa'annan kasashe musamman amurka sun yi alkawalin ci gaba da tallafa hannun kasar isra'ila da makamai don bawa wa kasar isra'ila damar cimma manufofinta a yakin gaza da take fafatawa da hamas wa'anda kuma suka hada da shafe kungiyar hamas daga doron kasa gaba daya da kuma kwace iko da yankin gaza har ila yau da kuma kwace fursunoni yahudawa fiye da 200 wa'anda hamas take tsare da su a gaza tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 amma a lokacin da yakin ya yi zafi duniya ta fara ganin irin kisan kiyashi da ta'asan da sojojin hamshin kasar isra'ila suke aikata a kan al'umman gaza wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba musamman a ƙasashen yamman don haka ɗaliban jami'o'i musamman jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka suka fara fitowa suna zanga-zangar yin tir da gwamnatin netanyahu da kuma gwamnatin shugaba trump wacce take ba wa netanyahu goyon baya ɗari bisa ɗari akan abin da yake a gaza ba a daɗe ba wannan zanga-zangar ta watsu zuwa wasu jami'o'i fiye da ɗari a cikin ƙasar amurka kawai wanda wannan zanga-zangar ta watsu a duniya a kuma jami'o'in kasashen turai musamman kasashen ingila da faransa da kuma jamus shugabannin wa'annan kasashe da farko sun yi kokarin murkushe zanga-zangar goyon bayan falastinawa a gaza da karfin jami'an tsaro da kuma tsare su sun kama wasu sun azabtar da su wasu kuma sun gabatar da su a gaban kotu kamar a ƙasar amurka tare da tuhumar su da cewa suna ƙin dangin samawa wato yahudawa to amma sai kotu tana sakin su don me kotun ta yi imanin cewa wa'annan suna bayyana haƙƙinsu na faɗin albarkacin baki ne kawai gwamnatin trump ta takura wa hukumomin wasu jami'o'i a ƙasar ta amurka inda ta tsare wasu kuɗaɗe wa'annan jami'o'i don tilasta wa hukumomin jami'o'in su ɗauki mataki na hana ɗalibai da kuma malamansu gudanar da tarurruka da gangami na goyon bayan al'ummar falastinu a cikin jami'o'in ɗaliban ƙasashen waje kuma da dama daga cikinsu an kore su da ƙasar ta amurka a ingila musamman a birnin london babban birnin ƙasar, gwamnatin birtaniya ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfi kan wasu masu zanga-zanga ɗaliban jami'o'i ko malamansu ko kuma dai wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar don haka ta gaza banda haka wasu ƙungiyoyi a ƙasashen na yamma sun mai da al'amarin yaƙin gaza ta zama ta ƙasa da ƙasa inda suka fara shirya jiragen ruwa daga kasashen duniya daban-daban don zuwa gaza da kuma keta kofar ragon da hamdukasar isra'ila ta yi wa gaza fiye da shekaru ashirin da suka gabata da dama daga cikin wa'annan jiragen sumut kamar yadda suke kiransu sun isa zirin gaza hamshi isra'ila ta kama wa'annan mutane tare da tsare su a gidajen yare daga baya ta saki wasu daga cikinsu daga nan ne wa'annan kasashen turai suka fahimci cewa sun yi kuskure da suka goyi bayan Netanyahu yana kisan Falasɗinawa a Gaza kisan kiyashi kowa na gani a duniya. A nan ne sai ƙasar Faransa ta ga cewa al'amarin ba kamar yadda suke tsammani ba ne. Ƙarfi kaɗai ba zai iya kawo ƙarshen rigiman da ke faruwa a Gaza ba, wanda su da kansu suka samar da shi. Sannan suka ga cewa ƙasashen duniya musamman cikin kasashen turai suna ƙauracewa wajen kasar isra'ila a bangarori daban-daban don haka yakin gaza ya yi tasiri a cikin harkokinsu na siyasa da zamantakewa da tattalin arziki da tsaro da sauransu ta yadda ba za su iya zama suna kallon haka yana tafiya ba a nan ne sai ƙasar faransa ta fara ganin ba wata mafita in banda tsaye da wannan yakin da kuma samar da ƙasar falastinu mai zaman kanta Ka faɗa da ka faɗa da hamji ƙasar isra'ila kamar yadda suke ganin zai yiwu inda shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sami ƙasar saudiya wacce take da ra'ayi irin tata don su yada wannan ra'ayin a cikin ƙasashen duniya da wannan dalili ne dai wato ƙasashen duniya da dama suka amince da samuwar ƙasar falastinu mai zaman kanta musamman a babban zaure majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a cikin watan satumban shekara ta 2025 kenan. sannan a lokacin da firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu ya shiga babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai jawabi shugabanni da jakadun ƙasashen duniya kimanin saba'in da bakwai suka fice daga zauren majalisar saboda ba sa son jin jawabinsa don haka ya yi jawabi ga kujeru wanda ba kowa a kansu sai wasu ɗan tsirarun ƙasashe munin kisan kiyashin da sojojin kasar isra'ila suka aikata a gaza ya kai ga kotun ƙasa da ƙasa ta icc ta hukunta kuma manya-manyan laifuka ta fidda samacin kama firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da kuma ministansa na yaƙi a lokacin wato yawafu galan saboda zargin aikata kisan kiyashi a gaza don haka ne wa'annan da kuma wa'ansu tarin matsaloli da suka fuskanta sanadiyar yaƙi a gaza ya kai ga shugaban ƙasar amurka ya sake gabatar da sabuwar yarjejeniya ta tsagaita wuta da kawo ƙarshen yakin na gaza bayan ba da sanarwar tsagaita wuta a wannan karon wanda aka sanar a taron sharma sheikh na kasar masar a ranar laraban da ta gabata a ranar alhamis majalisar dokokin hamshe ƙasar isra'ila wato kenes ta amince da tsagaita budewa juna wuta da kuma musayar fursunoni da sauransu kuma ya zuwa yanzu dai an bayyana cewa sojojin hamshin kasar isra'ila sun fara janyewa daga zirin gaza a mataki na farko na aiwatar da yarjejeniyar banda haka majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa za a shigar da motoci 600 na kayakin abinci zuwa cikin gaza a kowace rana don magance yunwa wanda hamshin isra'ila da amurka suka samar a cikin falastinawa a yankin a cikin 'yan watanni da suka gabata don haka daga nan za mu fahimci cewa ƙungiyoyin falastinawa musamman ƙungiyar hamas su suka sami nasara a wannan yakin na tsawon shekaru biyu wanda ya laƙume rayukan falastinawa kimani dubu saba'in don haka muna iya cewa ƙasashen yamma musamman amurka sun samar da sulhu a gaza ba don son su ba sai dai don tasirin da yakin gaza ya yi a cikin al'ummun ƙasashen yamma da kuma duniya gaba ɗaya wanda ba su yi lissafin haka zai faru ba a lokacin da aka fara yakin wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa a ranar lahadi mai zuwa ce ake sa ran shugaban ƙasar amurka donald trump zai zo gabas ta tsakiya da farko zuwa hamji ƙasar isra'ila sannan ya wuce sharma sheikh na ƙasar masar inda zai halarci taro da kuma bikin rattafa hannu akan kan yarjejeniyar sulhun da ya gabatar don kawo ƙarshen yaƙi a gaza banda haka an ba da labarin cewa gwamnatin kasar amurka za ta kawo sojoji akalla 200 kewaye da zirin gaza don tabbatar da cewa an aiwatar da ɓangarorin sulhu kamar yadda za a ci gaba da tattauna su a sharma sheikh na kasar masar hamshe ƙasar isra'ila za ta saki fursunoni ko kuma falasɗinawa fiye da dubu biyu a musayar yahudawa ashirin waɗanda suke da rai a hannun hamas da kuma gawakin wasu kimani talatin da aka kashe a yakin gazan da ƙarshe dai muna iya cewa kada falasinawa su dogara da alƙawulan ƙasashen yamma musamman isra'ila don ba masu riƙe alƙawali ba ne don ba su guda ba suke yaudara sannan kuma su dakatar da sulhu wanda ake aiwatarwa a cikin yarjejeniyoyin da aka yi a baya a duk lokacin da suka ga cewa hakan bai yi masu ba don haka kada falasɗina su yi sakaci mai yiwuwa wannan sulhu ba mai ɗorewa ba ne masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran jama'a saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirin mu na mu leƙa iran shirin da sun kawo muku tarihin mai wurare masu da tarihi da mawuyar na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma muke muku bayani wasu lokuta game da muhimman batutuwa suka faru da suka fi ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu kasance da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shirin kwanar shirin inda shirin namu zai muku bayani ne game da birnin isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na cewa idan dai babu birnin shiraz kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin wurare masu kyau da ƙayatarwa a wannan birni da gaske ne a irin wannan yanayi sai mu rasa ko ta ina za mu fara saboda irin abubuwa masu tarin yawa da ke cikin wannan birni yawon shakatawa a birnin isfahan don kallon dukkan abubuwan kallo da ke wannan birni to ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga kai tsaye wajen mu fara da abin kallo da ke birnin birnin isfahan yana daga cikin birane masu tsohon tarihi wanda kyawawan gine-gine da ke birnin da tsarin gini da ke ciki da tsohuwar fasahar gine-gine yana jan hankali sosai wanda idan mutum ya yi tafiya zuwa waɗannan wurare ba zai taɓa mantawa da su ba wuri na farko da za mu fara leƙawa shine shataletaren naqshi jahan wato mai dani jahan duk da abubuwa na musamman da yake ɓanta da shi babu shakka yana daga cikin muhimman wurare abin kallo a wannan birni a baya ana kiran wannan shataletale da suna shataletaren sarki wato mai dani sha amma an canza shi bayan cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran zuwa mai dani imam wannan sha-tale-tale yana da faɗi da ya kai mita a bangaren tsawo 560 sai kuma faɗi mita 160 wanda yin gine-gine da ke kewaye da wurin ya ɗauki dogon lokaci kafin ya zama haka kamar yadda kuke ganin shi a halin yanzu. Nakshe Jahan shi ne shataje na biyu a girma a duniya wanda yana daga cikin ababen jan hankali da ya yi shuhura a duniya ko shaka babu shataletalen na naksha jahan yana daga cikin ababen kallo a birnin isfahan wanda tarihinsa yana komawa ne zuwa zamanin daular safawiya a baya ya kasance waje ne na wasanni da bukukuwa a shekara ta 1913 an sanya shi daga cikin sunayen ababen tarihi na ƙasa da aya girmawa. a shekara ta 1111 kuma ya kasance ɗaya daga cin ababen ginamawa na iran wanda daga ƙarshe hukumar kula da ababen tarihi ta duniya ta yi masa rajista wato unesco kenan daga cin abubuwa masu ɗaukar hankali a wajen akwai masu jami'a abbas da ake kira da masjid imam fadar kalikafu masallacin sheikh latifullah da kuma kaisariya dukkan waɗannan wurare suna cikin wannan shatare-tare mai cike da tarihi sai dai yana da kyau masu arewa sani cewa ƙofofin wannan wuri a buɗe suke banda ranakun tasu'a da ashura na shadar imam hussein alaihi salam sai kuma wuri na biyu wato fadar ko kuma gadar hoja isfahan wannan gadar an gina ta ne bisa umarnin sarki abbas na biyu a zamanin dole safawiya da aka gina ta a kan tekun zayan darud wannan gada ba ta kasance a matsayin gada kamar sauran gadoji ba wani bangare ne na wannan gadar wani bangare na wannan gadan an gina ta ne a matsayin wajen zaman sarki an yi shi a matsayin dam da za ka iya iko da yadda kula da ruwan da ke gudana a wajen a wancan zamanin gadar hoja tana da tsawon mita uku da kuma faɗi mita sha biyu wanda ke da sunaye daban-daban amma asalin farkon nan an yi shi ne a kusa da hoja a wannan tsarin ginin fadar akwai kamanceceniya da kamanni da hojavi wannan yasa aka yi wannan sa a kiyaye wannan waje aka sanya shi a matsayin wajen shakatawa mai kyau a birnin na isfahan yin tattaki akan gadar hoja lokacin rana ko kuma da dare lokacin fitilu suke kunne za a samu wata natsuwa ta musamman inda babu inda za ka ji irin wannan yanayi sai a isfahan yanayi na wake-wake mai kyau za ka same shi a lokacin faduwar rana yanayin wanda wasu daga cikin mawaka kamar sa'ib tabrizi suke baje kolin su a wajen. wannan gada ta hoja isfahan tana daga cikin ababen ɗaukar hankali a birnin isfahan ba ta da wani lokaci da aka ƙayyade na zuwa kallo kuma baya buƙatar yankar tikiti ko biyan wani kuɗi idan za ka je wajen wuri na uku shine kasuwar kaisariya kasuwar da ke ɗaukar hankali a iran kasuwar kaisariya ta isfahan tare da sardar kaisariya suna da tsohuwar shuhura a tarihi kasuwar kaisariya tana ɗaya daga cikin tsoffin wuraren kallo a isfahan wanda tsakanin shekara ta 1011 zuwa ta 1029 a zamanin dole safawiya kuma tana gefen arewa na maidani isfahan da aka gina a wajen wani suna da kasuwar kaisariya take da shi shine kasuwar sultani wanda a da tana ɗaya daga cikin kasuwa mafi kasaita a iran da ma gabas ta tsakiya baki ɗaya. Yadda aka yi rufin wannan kasuwar yana ɗaya daga cikin abin kallo a garin na Isfahan wanda yake farawa daga Sardar Kaisariya wanda yanzu lokaci ya yi da za mu yi magana kaɗan akan wannan. Bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar Kaisariya to ka ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman wannan kasuwar domin mashigar wannan wuri na musamman ne. an kawata kofar gaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na riza abbasi ƙararrawa na gidan na gidan ibada na hormuz da dai sauransu wannan kofar tana da matuƙar muhimmanci a tarihi a iran idan ka saukar da kanka ƙasa za a ga kogin shaguna ne iyakallanka rufin kasuwar kuma ya yi kama da tulluwa ne tsakiyar kuwa cike yake da fitilu domin haskaka ko ina a cin kasuwar irin wannan haske na fitila da ya fito daga fitilun da aka sanya a cin kasuwar yana ƙara sanyawa kasuwar ta ƙara haske sosai a da wajen ya kasance wuri ne na sayar dumomi masu kyan gaske idan muna so mu kira sunan kasuwar bisa la'akari da wasu abubuwa da ke cikinta to za mu iya kiranta da somavar kasuwar ariyan da dai sauransu yana da kyau masu saurare su sani cewa idan mutum yana son kewaye kasuwar to yana buƙatar lokaci sosai ɗaya daga cikin masu yawan buɗe ido ciki har da nasir khosro da shadran a tsawon tarihi a dukkan tafiye-tafiyensu zuwa isfahan suna mayar da kasuwar kaisariya a matsayin wajen buɗe ido na isfahan kuma sun yi magana akan wannan kasuwar na irin ababe masu ƙayatarwa take da shi kuma shi ma ba a buƙatar wani tikiti ko a biya wani kuɗi kafin shiga kasuwar ta ƙaisariya. Yanzu kuma sai wuri na hudu wato fadar Ali Kafu yana daga cikin wurare masu kyau na yawon shakatawa a birnin na Isfahan. Ina mai ba da shawara kafin mutum ya ziyarci wannan waje ya yi dubi zuwa ga tarihinsa ko da a takaice ne saboda ƙila musamman idan zuwansa na farko ne mutum ba zai iya ganin ababen ƙayatarwa dama ba idan dai bai duba tarihi ko kuma da kuma abubuwan da ke ciki ba ita dai wannan fadar wani gini ne mai hawa shida da tudunsa ya kai mita arba'in da bakwai kuma za ka samu matakala gwargwadon adin yadda ginin yake kuma an yi wannan ginin ne a zamanin daular safawiya bisa umarni sha abbas na ɗaya a gefen yamma na wannan shatale-tale ɗin na imam kuma bayan shekaru a zamanin sarki abbas na biyu wato suleiman a kammala ginin wannan kasuwa babba abin mamaki game da wannan wuri shine yanayin ginin wannan wuri in aka kalle shi daga bangori daban-daban sun sha bamban wato lokacin da kake kallonsa gaba da gaba za ga kamar hawa biyu ne ginin yake da shi idan kuma kana wucewa a gefensa ne za ga hawa uku idan kuma ta baya ne to za a gan shi hawa biyar ne amma hakikanin gaskiyar fadar kalifu hawa shida ne tuma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibi in janin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu dauke da ƙarikin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo domin ci gaba da biyan shirin da muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya.

Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.